assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam za mu so mu ji suna Suna na Said ali murtaza fage na malam Said ali ko za ka iya bayyana wa al'ummar duniya me dalilin fitowar ku أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بطار أوله إمام المهدي من أهل محمد عليهم السلام alhamdulillah makasudin wannan fitowa ta mu shine muna yin tattakin arba'in ne na Imam hussein alayhi salam ah, tattakin arba'in ba sabon abu ba ne ah, sunna ce ta manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wa wasallam ta kuma a'immatu ahlul bait alaihi salam ah, wanda ya fara wannan tattakin arba'in shine jabir bin abdullahi al-ansari wani babban sahabi na manzo sallallahu alaihi wa wanda Allah ya masa tsawon kwana ya ga manzan Allah ya ga imama Ali ya ga imama Hassan ya ga imama Husaini ya ga imama Zainul Abidina ya ga imama Muhammadu Bakir Ulum alaihi salam na'am to malam kamar al'umma suna gani kamar ku a jinin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma kun fito kuma kuna nuna a irin wannan taku da kuke haka ko za ku iya wayarwa da al'umma musulmi dangane da wannan jini naku haka to alhamdulillah wannan abu da muke yi mu ne muka fice cancanta da mi domin ya samo asali ne daga kakannin namu imamu zainul abidina da saida zainab yayin da aka taho da su daga filin karbala har zuwa mashka a ƙasa to wannan shine makasudin fitowa ta mu ma muke jin mu ji da jikinmu irin abin da suka ji a jikinsu da abin da aka yi musu mu ma mu ji yanda lamarin mu ji a tare da mu sannan muna nuna nuna cewa wannan abu abu ne mai kyau domin neman yarda Allah ne muka fito domin mu nuna muna tare da gidanmu ko muna kira ga dukkan wanda yake masoyin manzo ne da ahalbaiti to ya ya tamassuki da wannan gida ko kuma in kai sharibi ne to ba gidan da zaka je wanda ya fi gidanku ka da gidanku shine ala Na'am to malam za ka ga kamar wasu suna ganin kamar abin ya shafi iya shi'a ne to kuma sai ya zama na cewa su suna ganin abin ya zama kamar bangare ne to wani kira za ku dangane da wanda suke ganin haka. Imam Hussein ba na shi'a bane kawai Imam Hussein na dukkan al'ummar musulmi ne in dai ka shaida da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah to Imam Hussein naka ne sai dai in ka fita daga wannan to shikenan Imam Hussein ba naka bane. Na'am, To muna godiya malam. Assalamu alaikum warahmatullahi.